duk ba sakon ba ba ba ba ba ah! amma ran kai dade a garin nan fa yanzu daga an ga wakili kowa guduwa yi a ah, na yadda ɗafa haraji eh na yadda kana guduwa kuma a ce amma ina fada gidana ana shan kunun tsamiya tsakani da Allah kunun tsamiya wannan wurin kai za a ci za a ci da rama ya wato haka nake so haka kake so a ah, to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 na ruwan eh margin na ruwan sai ka biya mutuwa aka maka nan gaba wallahi ya kama in zaka aurar sai ka biya sai mu zauna mu ki mutuwa kenan kwarai kuwa saboda ka karba haraji karkin banza ka mutu wato ina liba ina tabbatar miki ina tunanin maka zan biya mana maka maka ina ka samu kudin biyan maka kudin haraji fana duk gurin kuɗin da nake ba da kuɗin haraji ake yi ba ziki ta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 karanta Qur'ani eh. shi ma daban eh. harajin aure eh. daban harajin gini daban harajin fenti daban harajin yaɓe daban na gona daban na tafiya kasuwa daban na dawowa kasuwa daban ah. harajin wanka ma ina son zan kwanan nan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 fusgu haraji in yi waje ki zaman ki ke ki ci gaba da wada kake kurin in na samu kuma faraga in biya mana maka mu da maka mu je kawai mu sa wallahi shi kenan sai zaka yi ɗakin ka'aba wai Ya ka ga mai gida a ɗakin ka'aba la ilaha illa lafiya lafiya lafiya kalau ina za a ke ne haka mata kike sauki gida Allah da ikonsa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 a to shikenan ai ku a kwana gida ki ganni kwanan nan Allah ya da na gode saratu ki ga da tsohon sai an Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum ai ga nan. Ya ya. Ya ya. Ya gida. Madada. wallahi dan danin ni irin Allah sarki ya haƙuri ya haƙuri mm. na san ka jima ne ma kana jira na ba komai mm. bari da receipt don na san kuɗin da ka kawo kana da yawa ko kuma kaɗan ne eh, wurin shi ne na ce wani dauko receipt dan in ka bari in da ta sa rubuta ban san ko da ban san wani wata matsala matsala ce wani harajin ne kala wani harajin ka kawo eh neman aune ni to kai daidai mm.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 hana inna nan maya. Saboda kai kai kai mu. Kai mai anan ɗin. Shi ne mutum nace nace kai mu. Ina mai. Alƙur'an sai kashe. Ina mai dan ɗuwa. Kai ka da can. Allah ne ya ani Ana karbar harajin na mutane kace kuma a baka. Hauka ke yi. Ai dan kudin mu ne, kudin dan ani kudin mu ne. Turo ka kai. Ma wani ya ɗuro ne. Wallahi turo ka kai.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 to kai Allah ba za ka farma eh ma mugun iri ne ha ila to wani ka wani kama kai mugun iri shi mugun iri ne mugun iri ne to ni yanzu na zan kai kaina ba lissafi ba ajala kama kama kama kama kama kama to ji to na kai na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 madalla eh, Ya ce a ko samu ruwa a ba komai to ka san ni na zo gaban ka ni har rawar jiki nake Allah sarki dama nawa ne dan abin na akuya to akuya eh, eh. a dubu biyar ne ya mai to to dubu biyar ne sai yau suka samu Allah sarki to yanzu malam mudi Allah na tuba akuya ne har na manta ma da zantar akuya hmm? kamar yaya manta da to yau kwana nawa to Allah taimake ka ba na jin daɗi Allah sarki eh, yau din ma ta ce ta bada kayan ta aka tafi aka siyar aka haɗo wannan din tunda ita akuya bibi uku uku take haihuwa to dauka ne ba za ka zo ba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 nan gurin haka na wakili alhamdulillah wani to nan gurin kuma fa kai din ba haka ne mu nemo mai fasa kofa ya fasa ma magana ta kare yawa <laughs> to kaga akai haka sai an fita da fita ta kenan kwarai kuwa a a da haka ake tara abun duniya nan sai ayi nan kuma sai ayi nan eh. sai a daura dabbobi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 wannan gidan hannuna yake amana ni aka bashi ni nake kawai da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 wallahi tallahi ka iya bakinka don saboda me ka sani wallahi tsoron daga nan muke yi don saboda kwanaki ba ka yi wa malami fa abin nan sharran cewa ya ta akuya haba da Allah wannan abun zancen banza ni fa na je birni na ga yanda yan birni suke suke fafutukan yancin yancin su in wani ita kura musu sai su hada zanga zanga in ga miki su nuna ba su yadda ba kuma dole a bi musu hakkin su ni ma nan da za su yadda wallahi sai bi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 ya kuma ya gaishe ku ana neman ko da kowa a fada ya kuwa jama'a ranar ya gaishe ya kuma ya gaishe ana neman ko da kowa a fada ya kuwa jama'a mai gari ya gaishe ya kuma ya gaishe ana neman ko da kowa a fada ya kuwa jama'a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 ai zai fito da shi za a dau mataki duk zamu ne kowa dai ba san abin da ya bayar ba akuyoyi na barin yobo ne ba ba ba wani ba za ka yi lafiya dade shi wannan ai da shi aka ci ana karɓa haraji ko dan uwanka ko babu ga wuci an an to da shi ni shi ke ni ni me nayi idan muka je can za ka Ni? shaka idan muka je can sai ka yi bayani ina ga magana magana ba ni da lafiya al'umma ku ne ke da ba da lafiya muje da lafiya muje da lafiya can can